وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكثر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau talata biyu ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da da hudu arba'in, wanda ya zamo daidai da bakwai ga watan mayu miladiyar annabi isa alaihi salam idan ya tabbata shekara dubu biyu da goma sha tara. jiya mun shiga sabuwar sura suratul mun karanta ayoyi guda uku na farko masu muhimmanci a yau kuma insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya inda Allah ta'ala yake cewa huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin a'udhu billahi minash shaitanir rajim huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما هو الذي الله شيني وندع أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ya saukar da natsuwa a cikin zukatan bayin Allah muminai liyasadu imanan ma imanihim domin su ƙara imani a bisa imanin da suke da shi tun farko wannan shi yake gwada cewa imani yana karuwa kuma yana raguwa hakika aqida ta ahlus suna wal jamaa annal imana yazidu bi ziyadati al a'mali wa yanqusu bi naqsiha imani yana karuwa idan ayyukan kwarai ko kyawawan ayyuka suka karu sannan kuma imani yana raguwa idan kyawawan ayyuka suka ragu ko kuma miyagun ayyuka suka yawa ayin ƙur'ani ta tabbatar mana da cewa ana samun ƙarin imani shine liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudu samawati wal ardh Lallai Allah ta shi yake da rundunolin samai da katsai idan ka ga abu bai faru yadda kake tsammani ba to haka Allah ya gada ba idan ka ga wanda baya da ƙarfi ya buwaya haka Allah ya tsara idan ka ga mai ƙarfi ya karye ko ya rushe to haka Allah ya hukunta kuma duk wanda ya yi tawaye wa Allah subhanahu wata'ala Allah ya murkushe shi abu ne mai sauƙi, sai dai idan bai ga dama ba saboda Allah ki yake da rundunonin sammai da ƙasai waɗanda muke gani da waɗanda ma ba ma ganin su hasali ma rundunonin da ba ma gani sun fi yawa yasa aka ce walillahi junudu samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima lalle Allah ta'ala ya kasance mai tarin ilimi ne kuma Allah ta'ala mai tarin hikima ne li yudkhilal mu'minina li yudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar tajri min tahtiha al anhar الأنهار fiha wa yukaffiru 'anhum سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما wannan aya tana da dadi ga bayin Allah mu'minai saboda Allah tabaaraka wata'ala ya fara da lamu ta'lim bima'ana liyudkhil almu'minina walmu'minati jannatin Allah yayi haka ne domin ya shigar da mu'minai maza da mata gidajen aljanna to me yi ita ce tambaya liyudkhila me yayi anzala sakinata fi qulubil mu'minin aw ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم بمعنى زيادة الإيمان زيادة الإيمان على إيمان ونيني هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين sai ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم imanihim وليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات أو أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات أو ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات كون كنت نعم ni kuma tambayoyi nake yi to a takaice dai domin Allah ya shigar da muminai maza da mata gidajen aljanna saboda natsuwan da ya saukar musu imani ya karu kyawawan ayyuka suka karu don haka idan kyawawan ayyuka suka karu to lalle za a samu shiga gidan aljanna ba wai saboda tsagoron ayyukan ba ko yawan ayyukan ba a saboda falalan Allah da albarkarsa domin manzo Allah ya tabbatar da kansa cewa shi ma karan kansa ayyukansa ba za su shigar da shi aljanna ba ba domin Allah ya lullube shi da rahamarsa ba balle kai annabi zai taki in bai samu abinci a gidansa ba zai ce ya wuce da azumin nafila kai kuwa daga ramalana sai ramalana litinin da alhamis wannan ba kowa yake iyawa ba azumin ashura da tasuwa na watan muharram nan ma ba kowa yake iyawa ba azumin ranar arfa duk da falalan da ke tattare da azumin ranar arfa ba kowa yake iyawa ba saboda mai yiwa lokacin ka samu akwai tsananin zafi mutane kuma ba sa son yin azumi a lokacin zafi ba kowa yake iyawa ba balle a ce mutum ya tashi cikin dare yana sallah har kafofinsa suna kumbura ko suna tsatsagewa kamar yadda manzo Allah yake yi ba kowa yake iyawa ba to mazu Allah kuma yakan yi hakuri bisa dukkan abinda Allah ya dora masa ko abinda aka faɗa masa mazu Allah bai hakuri ne aikin da annabi yayi ba za mu iya ba kai aikin da waɗansu sahabbai suka yi da yawa ma ba za mu iya ba amma mazu Allah da kansa yace ayyukansa ba za su shigar da shi gidan aljanna ba ba domin Allah ya lullube shi da rahamarsa ba to wannan ya gwada in ka yi aiki sai Allah ya kara maka da yawa ya za ka ce wanda ya karanta harafin Qur'ani yana da lada goma daga lada ɗaya za ka je biyu za ka je har goma ai wannan ƙarin goma nan da aka yi falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala to ga wani abu ma mai sauki wanda ya shafi kowa da kowa musamman mazaje mutum ya yi alwala daga gidansa bayan an yi kiran sallah ko ya fito ya kamo hanya ya zo masallaci to wannan tafiyan da yayi zuwa ga masallaci koWani tako guda daya akwai kankaran laifuffuka akwai rubuta kyawawan ayyuka sannan kuma akwai daukakan daraja kaga tako guda daya akwai abubuwa guda nawa guda uku waɗannan ba ga rabata bane sannan idan ka zo ka yi sallah idan ka zauna inda ka yi sallah ba ka yi hadasi ko ba ka yi surutu ba gaira ba dalili ba to za a rinka baka lada tamkar kana sallar nafila idan ka yi wata sallah kana jiran wata sallah nan ma za a baka lada tamkar kana sallolin nafilfili wannan ba gara sa bane to shi yasa tsagoran ayyuka ba so suke shigar da mutane gidajen aljanna ba falalan da Allah tabaraka wata'ala ya dora a sakamakon waɗannan ayyuka su za su kasance kamar mabuɗe ne don haka da Allah ya saukar da natsuwa a cikin zukatan bayan Allah muminai domin su ƙara imani bisa imaninsu sai Allah ta'ala ya ce liyudkhila bi ma'ana waliyudkhila almu'minina walmu'minati jannati domin ya shigar da muminai maza da mata gidajen aljanna tajri min tahtiha hal anharu waɗanda ƙoramai na ruwa suke gudana a karkashin khalidina fiha madawwama ne cikin ta har abada domin duk wanda ya shiga aljanna ba zai fita ba sannan kuma wa yukaffiru anhum sayi'atihim kuma Allah zai kankare musu kurakuransu yasa malamai suka ce sai an yi kankaran kurakurai sannan ake shiga gidan aljanna to nan an samu takadimi da ta'khiri wanda yake takadimi da ta'khiri anan la domin ana faɗin sakamakon da Allah tabaraka wa ta'ala zai bayar yayin da mutum ya samu natsuwa na imani ya samu ainihin natsuwa na yaƙini ne imaninsa zai ƙaru Allah zai kankare masa kurakuranta nan kuma za a shigar da shi gidan aljanna wa kana zalika inda Allah na azima lalle wannan a wajen Allah babban rabo ne Allah ya ba mu wannan babban rabo to ɗaya ɓangaren fa sai Allah ya ce mai ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا to har ina yau dai alafi ne amma kuma sai aka ambaci ɓangaren waɗanda yake ba su da kirki saboda ba su yi imani ba ba su yi biyayya ga manzon Allah ba ba su yadda da alkur'ani ba waɗansu daga cikinsu sun ɓoye kafirci a ɓoye sun bayyana musuluncin yaudara waɗansu kuma a ɓoye da bayyane kafirci ne tsantsa to dukansu gaba ne Allah ya halasu waje guda da yake wutansu iri ɗaya ne ya sa duk wanda ya yi imani a bayyane amma a ɓoye ya ɓoye kafirci to wannan imaninsa ba da amfani waɗannan su ake kiransu munafikai yasa Allah ta'ala yace wa yu'adhibul munafiqina idan kun duba za ku ga fi'ilin yana da nasaba wa yu'adhibul munafiqina kuma domin Allah ya azartar da munafikai maza wal munafiqati da munafikai mata wal mushrikina wal mushrikat da mushrikai maza da mushrikai mata azannina billahi zanna sawi aw azannina billahi zanna su'i masu mumunan zato wa Allah bi ma'ana ba sa kyakkyawan zato wa Allah wannan ya gwada duk wanda yake mummunan zato ga Allah to in ma mushriki ne in ma munafiki Allah ya tawake alaihim da'iratu sawi aw alaihim da'iratu su'i wadannan qira'atan mutawatiratan qira'o'i guda biyu ne wadanda suka tabbata to tunda suna mummunan zato ga Allah subhanahu wataala sai Allah tabaaraka wataala yace to suna da mummunan karkai Shi shine da'iratu sau'i mummunan ƙarfe tunda ba su yi kyakkyawan zato wa Allah ba yasa za Allah ya karantar da mu idan mutum bai da lafiya to ya yi kyakkyawan zato ga Allah subhanahu ta'ala idan dai kana da imani za ka yi kyakkyawan zato amma in kai mummunan zato to in ka yi sa'a ba cikinsa za ka fada yasa in kana mummunan zaton cewa za ka tsiyace za ka talauce za ka makance za ka gurgunce ko za ka yi abu kaza to wannan abu sai faru gare ka abinda ake so shi ne ka yi mummunan wato kyakkyawan zato kyakkyawan fata a wajen Allah subhanahu ko da mutum baya da gaskiya musulunci ya karantar da shi da ya yi tsammanin alheri da samun raman Allah musamman idan baya da lafiya yana ganin ba mamaki ba zai miƙe ba to rana tsaka kawai sai ya suri istighfari ya ta neman gafaran Allah subhanahu wataala to idan ya sa a ya gangara a haka haɗe da kyakkyawan zaton nan to zai samu sassauci kuma zai samu gidan aljanna Allah ya samu dace saboda haka wannan ne bangare na waɗanda ba su da rabo duniya da lahira kuma yana da kyau ku lura فمر يبدا كتي ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها سيتي ويكفر ميمكم ويكفر سبب ليدخل ليبتادوا ايمانا ما ايمانهم منين نصب فيني حق النور سبب مي سبب زوم واو الجماعه هنا يا كسامو حق النور to idan ka cire wawul jama'a din sai ya zamo me li yazdada li yazdada to kaga li yazdada idan ka hada ki li yudqila wa yukaffira wa yu'adhiba duk sun dauki wasali iri daya idan ka cire lamun din yazdadu sannan kuma yudqilu sai me sai yukaffiru dayan fa yu'adhibu kaga ya zo da rufuwa kenan to amma saboda shigowar wancan lamun din na farko ga lamun na biyu sai a kawo alafi da alafi wa yu'adhibal munafiqina wal munafiqat wal mushrikina wal mushrikat الظانين بالله ظن السوء alaihim da'iratu sawi mumunan karke ya tabbata ga waɗanda suke munanan zato wa gadiba Allahu alaihim kuma daɗin dadawa Allah ya kushi akan su wa kuma Allah ya la'ance su ace da ake nufi da la'ana kine a nisantar da mutum gabarin rahaman Allah to duk wanda Allah ya fushi da shi wannan ma ba zai samu sassauci ba duniya da lahira Allah ya tsare mu sannan a karshe kuma wa addalahum jahannama ya musu tattalin wutan jahannama wa sa'at masira wannan makoma ta yi muni kwarai da gaske to ayi kokari a kiyaye munafinci a kiyaye ainihin shirka Allah ya kare mu sai Allah ya sake jaddadawa yace walillahi walillahi junurus samawati wal ard Allahu azizan hakima walillahi junurus samawati wal ard lalle rundunoni na cikin sammai da kasai gaba ɗaya na Allah ne suna nan da yawa kuma mafiya yawan su ma ba kwa ganin su wannan ya tabbata na Allah ne to ka ji tsoron Allah wa kana Allahu azizan hakima lalle Allah ya kasance mabuwayi ne nan mai hikima idan aka ce azizan ba wanda zai gagare ki in aka ce hakiman kuma duk wayonka da dabaranka to Allah ya fi ka shi da ya halice ka ya fi ka zai iya kama ka cikin sauki yaqulu Allah ta'ala kun ga cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi wallazi anzala sakinata Allah shi ya saukar da natsuwa ja'ala tumaninata ya sanya kwanciyar hankali wa qala qatada sai daga cikin malaman tafsiri yace alwaqara fi qulubil mu'minin Allah shi ya sanya natsuwa da kwanciyar hankali a cikin zukatan bayin Allah mu'minai suwa kenan kuma a wani lokaci a Hudaybiyah وهم الصحابة رضوان الله عليهم سوني صحابة منظم الله الله كقاري جادسو يوم الحديبية أرانا دي أكا تفيا كم حديبية بمعنى أكي صلح الحديبية تند أن تري النبي بذيك قبل مكة با su kuma bayan Allah muminai sun harzuka kowa ya zo wuya abinda kawai yake jira shine manzon Allah ya baki umarni a auka wa birnin Makka duk abin da zai faru ya faru akwai wata ruwaya da za mu karanta nan gaba idan mun samu lokaci hata dina umar lokacin da ya ga abu yana faruwa abin da yake faruwa a hudaybiya kawai sai ya ce a je a shirya masa dokinsa a gyara masa kayan yakinsa saboda haka za a cinkari makka yau kan sai an yaƙi kafirai ko sha wannan da suke gadara da ɗakin kaba sai an yaƙe su sai an fitar da su ko sai an murkushe su to amma kuma Allah tabaraka ta'ala bai kaddara hakan zai faru ba to tunda sun harzuka kun san ko duk wanda ya harzuka ransa ya baci to fa idan zai yi aiki karshe aikin ba zai yi kyau ba Yanzu aka ce idan ranka ya baci kana tsaye kai me ka zauna to idan kana zaune ranka ya baci sai kai me sai ka kishin gida idan kana kishin gide ranka ya ɓaci sai kai me sai ka kwanta idan kana kwanta, ranka ya ɓaci sai kai me sai kai bacci kawai eh ko kuma ga wani common misali shine mutum yana zaune tare da iyalansa sai ransa ya ɓaci sai yi me sai ya fita ya bar musu gidan ana jawo ka kana bugewa ya eh, ka fito waje bakin hanya ka zo ka zauna kuma duk wanda ta zo wucewa wa kullil mu'minina yaghuddu min afsarihim shine ka runtsa idonka banda leke leke banda kalle kalle eh domin idan rai ya baci na gida sun tunzura ka sun ingizo ka waje to fa in ka tsaya a wajen kuma to da za a yi kuma za a yi barna in dai baka dauki matakai ba to shi yasa sai ka fito waje sai ka danne zuciyarka kar ka huce akan kowa don wani matansa suna ingiza shi in yazo kuma sai ya huce akan mutanen waje liman an koro shi daga gida sai ya zo ya huce akan mamu ya ce duk wanda bai daidaita sahu ba sai na ci kaza kaza kaza ai kun ga al'amari ya ɓaci eh, Allah ya kyauta to don haka an san lalle idan ran mutum ya ɓaci to kome zai iya faruwa shi yasa ko da a gidanka ne ba za ka iya fita ba to ka kore su gara ka kore su ka kulle kofa ka kulle kofa har zuwa lokacin da za ka huce don a lokacin da ranka ya ɓaci ke, ɗan zai iya zuwa kusa da kai yana zuga ka ita ma ana zuga ta ka hauro ta hauro ka yi tsaki ta yi mummunan tsaki ka yi ainihin menene ka kai mari ita ma ta kawo mari mu ba mamaki ta fi ka koshi ta fi ka karfi to kaga anan rai zai baci kwarai da gaske wanda bayan ka mata saki uku kuma za ka daka ta sai ka mata jina-jina to karshe sai a samu fitina iri daban-daban ya za ka ce musamman ko mata ne ko 'ya'ya ne ko sauran jama'a duk lokacin da ranka ya ɓaci kake tare da su to ka rabu da su domin ka samu natsuwa shi yasa Allah ta'ala ya saukar da natsuwa a bisa zukatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ba su ketare iyaka ba shi yasa wannan natsuwa da kwanciyar hankali a koyaushe ana bukatanta shine yace yawmal hudaybiyya alladhina istajabu lillahi wa lirasuli wadanda suka ansa kiran Allah suka ansa kiran manzon Allah وانقادوا لحكم الله ورسوله كما سكمي قويا كحكمتين الله ده حكمتين منظر الله فلما اطمأنت قلوبهم بذلك واستقرت يا إن زكاتن suka نتسو سكا تبتر ده wannan zadahum imanan ma imanihim sai wannan ya kara musu imani tare da imanin da suke da ke wa qad istadalla al-bukhari wa gairuhu min al-a'imma hakika imam al-bukhari ya kafa hujja da shi da waɗansu malamai a bisa wannan aya ala tafadulil imani fil qulub cewa lalle ana samun bambancin imani a cikin zukata ne shi yasa yake buga misali da cewa za a zo a yi sallah lokacin da aka zo ana sallah ga liman yana gaba ga sahu na ɗaya na biyu na uku har zuwa na karshe to fa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan salloli daban-daban suke don ba yadda aka ba da liman lada haka za a ba da ladan lada ba ba yadda aka ba da ladan lada ko liman lada haka za a ba da mamu lada ba yana iya yiwa wani yana sahun gaba ladan da zai samu bai kai na wanda yake sahun tsakiya ko na karfe ba abin ya danganta da karfin imanin da yake cikin zuciyar kowane mutum daga cikin waɗannan masallata shi yasa yana iya yiwa ka zo ka bi liman sallah amma kuma sai a wayi gari ka fi liman lada saboda lokacin da liman yake sallah yana wasu wasi ko yana tuna yaya zai je gidansa ya warware da su ko yaya zai yi cefanin gidansa ko yaya zai yi abu kaza saboda haka tunaninsa tana kan duniya ce ba tana kan lahira ba yana iya yiwuwa kai kuma kana cikin masallaci kana tsakiya ko kana karke tunaninka ya koma lahira ka kaf gaba daya kamar kana ganin gidan aljanna a gabanka ra'ayal aini ko kuma kana ganin wutan jahannama ra'ayal aini shi kuma liman yana hango hotel ko yana hango wani waje daban to kaga ladan da za a baku akwai bambanci shi yasa ba lalle liman ya fi kalada a cikin sallah ba wannan dalili ya sanya aka ce in aka zo na limamai ba lalle a samu waɗanda suka fi kowa daraja ba domin akwai malaman da suke kafewa akan cewa idan za a naɗa liman to a samu wanda ya fi kowa daraja da martaba da mutunci da ilimi da ɗaukaka wanda ya fi su kowa kusa da Allah subhanahu wata'ala to alhali kuma imani yana cikin zuciya ne inna akramakum indallahi atqakum to ta ina za a gane wane ya fi wane taqwa wane ya fi wane tsoron Allah ko a yanzu idan na zo na yi hukunci na ce a yi imanin da alaramma yake da ki ya fi imanin da wannan yake da ki in na faɗi wannan na yi ƙarya saboda abin da ke cikin zuciya na Allah ne kai dai ga alaramma nan kyale shi kai kuma da kake zama kake sauraro ko mamu kai ma kyale ka kowa da matsayinsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala don kai mai tafsiri ne ko malami ne ko limamin juma'a ne ko mai wa'azi ne baka isa ka ce wane yafi wane imani ko wane yafi wane tsoron Allah ba wannan na Allah ne saboda haka wannan ke yake gwada cewa akwai bambanci wajen imani a cikin zukatan bayin Allah kuma zakara ta'ala sanan Allah ya ambata mana annahu law sha'a lan tasara min al da fa Allah ya ga dama kafirai lokaci guda sai ya karya su فقال سبحانه وتعالى كيف الله يتي ولله جنود السماوات والأرض idan da Allah ya ga dama waɗannan kafiran ƙuraikawa da suka hana manzon Allah da sahabbai shiga birnin Makka idan da Allah ya ga dama sai ya turo rundunonin da ba a gani wanda za su murkushe su gaba ɗaya yanzu a gazwatul ahzab ba abin da ya faru ba kenan Allah ta'ala da kansa ya turo ainihin runduna ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا الله تبارك وتعالى da kansa ya hutakar da mu'minai yaki kawai cikin dare kafirai sai suka fara tattara kayayyakin su ko nasu ya nasu kowa yana kokarin ya tafi inda ya fito saboda me saboda idan sun tsaya suna ganin iskan nan da take kaɗawa za ta halakar su inda suka tsaya wajen mutuwa za su yi to kaga wannan runduna ce daga cikin rundunonin Allah don karka dauka mala'iku su ne rundunonin Allah kawai a Allah yana da rundunoni iri daban-daban shine ana ake jaddada mana walillahi junudu samawati wal ard idan Allah ya ga dama walau arsala alaihim malakan wahidan la abada qadarahum idan da Allah ya ga dama mala'ika guda ɗaya kawai zai turo gaba ɗaya kafirai sai a halakar da su ba sai an turo ma mala'iku da yawa ba don mala'ika guda da yin ya ya yi tsawa shi kenan kai ma an kaji tsawon mutuwa za ka yi kwanan ka ya kare walakin na huta ala kyar alibadihin mu'minin jiha da walƙitala. amma sai Allah ya ce yi yaƙi. ya ce bayan Allah su za su yi yaƙi domin su samu daraja shi yasa duk wanda ya yi yaki saboda Allah to yana da garaba ta ɗai ɗai ɗai har guda takwas daga ciki Allah sai ya baki ceto sai ya ceci ya ceci mutane da yawa daga cikin buriyarsu. wannan yana daga cikin falala na ainihin wanda ya tafi jihadi a kake shi wajen dauka addinin Allah saboda haka jihadi akwai daraja mai yawa yasa Allah yake mu yi bima lahu fi zalika min alhikmatil baliga saboda akwai hikima cikin wannan wal hujjatil qatia akwai hujja mai yanke ainihin magana wal barahin ad da kuma ainihin dalilai waɗanda suke murkushe jahiliya waliyaza qala wa kana Allahu aliman hakima shi yasa Allah ta'ala yake ubangiji ya kasance masani ne kuma mai hikima wa ta taqaddama hadithu Anas a can baya mun ambaci hadisin Anas dan Malik radiyallahu an! Allah ki kare yadda da shi qalu suka ce lokacin da Allah ta'ala ya saukar da inna fatahana laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika ila an gafarta wa manzon Allah sai sahabbai suka ce me suka ce hani allaka ya rasulullah hadha laka fama lana suka ce lalle manzon Allah ka ji dadi wannan abinda Allah ya maka kenan na gata to mu kuma wace gata ce Allah ya mana shine fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da li yudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin domin Allah ya shigar da bayan Allah muminai maza da mata gidajen aljanna ga jarimin tati halon haru waɗanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashin gine gine khaliri na fiha madawama ne cikin ta har abada ai ma kisi na fiha abada duk wanda ya shiga aljanna babu maganan fita in an ce maka ka fita ma karka yadda ka fita zai idan ba ka kama ƙasa ban ka fita ba mamaki ba za ka dawo ba sai ka rasa kofa to mutumin da ya fita daga gidan aljanna sai ya faɗo a ƙasa sai ya zai hau sama ko garin karambani sai ka faɗo to sai ya za ka yi ka koma ko da yake wannan ba zai faru ba in ka kika ka kika eh amma an kaji an ce maka ka fito to kana da matsayi ne don za ka fito kai wani aiki ne tare da rakiyar mala'iku za su rako ka yayin da za ka fito kuma za su raka ka yayin da za ka koma wallahi talaka ka bi Allah sai ka samu ‘yan rakiya ba nan duniya kana ganin masu damara da masu bakaƙen kotu-kotu suna rakiya wa manyan mutane ba menene jami'in kotu Ah, kotu kotu ko kwata-kwatai ran ce kotu kotu wato kotun da ake kai wani shari'a kenan ko ee eh. to kaga talaka shi ma zai samu masu rakiya amma idan ya bi Allah in baka bi Allah ba waɗanda za su yi maka rakiya su ne zabaniyawa to kaga a duniya baka ji daɗi ba lahira ma babu daɗi Allah ya tare mu wa yukaffiru anhum sayyi'atihim kuma Allah zai kankare musu kurakuran su ay kafayahum wa dhunubahum ainihin kurakuran da suka aikata da zunubai fala yu'aqibahum 'alayha bal ya'fu wa yasfah Allah zai yafe kuma zai kauda kai wa yaghfiru wa yastur Allah zai gafarta kuma zai yi sutura shi yasa kowa zai je lahira da irin laifin da ya dauka amma kuma akwai wanda ba za a yi dogon bincike ba ana zuwa a ce malam wane ne eh mala yakubu ne eh to shikenan ka wuce mala yakubu ya wuce kawai wani mala'ika yana ce a a akwai fa kaza ana ce a a ku wuce da shi kawai domin idan aka ce ku dakata a to mala yakubu ba za ka kai labari ba eh na buga misali da mala yakubu ne kowa ya kyafa wa kansa ruwa kowa ba zai kai labari ba amma an ce a wuce da shi to shi kenan a wuce babu dogon bincike Allah ya sa mu cika da imani wa yarhamu wa yakfur kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai rahama wa bayinsa kuma zai yi godiya gare su to duk lokacin da ka je Allah ya yaba maka Allah ya yaba maka yace da ka aikata salloli guda biyar kai kokari ka kiyaye azumin watan ramalana Allah ya baka dukiya kai zakka zakan kayan amfanin gona ko na dabbobi ko na kuɗi ka je ka sauke farali na aikin haji da umra ko ka yi ta tafiya ayyukan haji da umra ka yi sadaka ka yi kyauta ka fada zumunci ka yi biyayya wa iyaye ka kyautata wa kowa da kowa Allah tabaraka ta'ala ya ce ma dalla da abin da ka aikata kai kuwa ka san akwai waɗansu kananan abubuwan da kai amma ba tono su ba to ku ce da shi kawai to abin da ake bukata bawan Allah mumini namiji ko mace ya samu kenan sai ya samu shiga aljanna cikin sauki Allah ya samu dace wa kana zalika inda Allah fawzan azima lalle wannan babban rabo ne a wajen Allah ka kaulihi jalla wa ala kamar fadin Allah ta'ala fa man zuhriha anin nari duk wanda aka nisantar da shi gabarin wuta wa udkhila aljannata aka shigar da shi gidan aljanna faqad fa hakika wannan ya samu babban rabo to anan sai aka ce wa udkhila jannata, maimakon wa udkhilal jannatu. ina ibul fa'il din ha eh? to tunda dai ba sura muke fasarawa ba suratu ali imran eh ba sura muke fasarawa ba idan muka je sai a tunatar da mu sai mu yi wannan tambaya manzu zuhriha anin nari wa udkhila jannata, maimakon wa udkhilal jannatu fakar fa wa mal hayatud dunya illa mata ghurur wa yu'adhibu al sa'annan kuma sai Allah ya azabtar da munafikai maza wal munafiqati da munafikai mata wal na wal mushrikati da mushirikai maza da mata A na billahi zanna sauye masu mummunan zato ga Allah ayyattahimuna Allah ta'ala fi hukumihi waɗanda idan Allah ya hukunce su ce ba su yarda da hukuncin Allah ba wannan hadari ne babba wa yazunnuna bi rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna mummunan zato ga manzon Allah wa ashabihi radiyallahu anhum da sahabban manzon Allah masu daraja an yuqtalu wa yasabu bil kulliyya suna ce ai annabi ma wata rana kashe ki za yi ai annabi ma ba zai dade ba ai bayan Allah ma ba inda za su je ba inda za su je saboda haka wata rana za a zo a neme su a rasa to abin da suke yi na ainihin mummunan zato kenan ga bayin Allah na kwarai amma kuma su da suke barna fa sun suna son su dawama a duniya suna son su samu ci gaba suna son su samu jin daɗi amma kuma bayin Allah suna musu mummunan zato addinin Allah suna masa mummunan zato Allah ya tawake Allah ta'ala ya ce waɗannan alaihim da'iratu sawi to waɗannan su suke da mummunan sakamako wa gariba Allahu alaihim kuma Allah ya yi fushi da su ba mutanen kirki ba ne mutanen banza ne wala'anahum kuma Allah ya la'ance su bi ma'ana la'anannun mutane ne tsinannu waɗanda suka ɗebe ainihin kayayyakinsu daga gaban Allah da gaban manzon Allah waɗanda suka yi nisa daga rahaman Allah wa ajalahum jahannama kuma Allah ya musu tattalin wutan jahannama kowa adda jahannama lahu to me yasa aka samu takadimi da ta'khiri lil mubalaga sai ya ce wa addalahum jahannama yayi musu tattalin wutan jahannama wa sa'at masira kuma wannan makoma ta yi muni kwarai da gaske kuma kala azza wa jalla sannan Allah ya dada jaddadawa muakidan li qudratihi ala al-intiqam min al-a'da don ya gwada cewa yana da tsananin iko ya yi ramakon gayya a bisa maƙiya saboda yana da runduna ɗai waɗanda yake ba su da iyaka idan Allah ya ga dama zai kama kowane dan tawaye ko kuma kowane kafiri ko munafiki ba tare da ainihin waɗansu bayin Allah mumini sun taimaka ba a saboda Allah yana da rundunoni masu yawa ma da'il islami min al-kafarati wal munafiqin waɗannan masu adawa da addinin Allah daga cikin kafirai da munafikai shi yasa a ƙarshe Allah ya ce walillahi junudu samawati wal ard lalle Allah shi yake da rundunoni na sammai da kakkai wa kana Allahu azizan hakima kuma Allah ya kasance mabuwayi ne mai hikima ba mai gagaran Allah ba mai tserewa Allah ba wanda yake da dabara irin ta Allah ba mai wayo irin na Allah Allah ya riga ya mamaye kowa shine wa kana Allahu azizan hakima sai Allah ya ce mai إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا Allah ta'ala ya ce inna arsalnaka lalle mun aiko ka ya kaiwa ya kai manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin Allah ya dada tabbatar da daraja da matsayin manzon Allah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna lalle mu innan arsalnaka fi madhi mun aiko ka shahidan ka kasance mai shaida a bisa bayi amma wannan zai fito ranar takin alkiyama ne kowa sai manzo Allah ya shaida a kansa to abin da ka aikata sai manzo Allah ya bada shaida kai ka ce masa ya aikata zai ce ni nace masa ya aikata wannan karantarwar ka ne manzo Allah ya kai annabi Muhammad zai ce yi eh, wannan karantarwa na ni idan ka aikata bid'a kuma ka shiga uku ana tambayan annabi zai ce ba ruwana ni ban sake aikata wannan ba saboda haka gaban annabi za a jijjibge ka annabi ba zai yi magana ba saboda me saboda ka aikata bid'a zama annabi ya riga ya fada man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd annabi bai sa ka ba to don haka kai taka tsantsan duk abinda za zaka aikata ka tabbatar umarnin Allah ne umarnin manzon Allah ne ko kuma kyakkyawan fahimta ce daga wajen malamai magabata waɗanda yake ba su bin son zuciya sannan kuma ba jahilai ba ne a'a ba laukaka ce ta kai su ba da fatawa ba a'a ilimi ne karatu suka yi suka ba da fatawa su da Allah domin su abin da ka aikata manzo Allah zai kasance mai shaida a kanka ya sa shahidan to abin ma bai tsaya a nan ba manzo Allah zai ba da shaida bisa al'ummomin da suka shuɗe a annabi Adam idan ya zo maza Allah zai bada kai da akansa sana annabi nuhu shi ma idan ya zo maza Allah zai bada kai da akansa da ki da mutanensa annabi salih idan ya zo da ki da samudawa maza Allah zai bada kai da akansa da ki da mutanensa sannan annabi hud idan ya zo da ki da adawa nan ma maza Allah zai bada kai da ki da mutanensa mu tafi kawa idan sun zo da annabi su annabi shuwai nan masu ma za a bada kai da akansu sannan bani isra'ila ga fir'auna da mutanensa da wani annabi kenan annabi Musa alaihi salam nan ma manzo Allah zai ba da kaida annabi Isa alaihi salam idan ya zo da ki da mutanensa shi ma manzo Allah zai ba da kaida akan su kowane annabi ko kowane manzo saboda me saboda Allah tabaraka ta'ala ya ba mu labarin su a cikin alkurani duk mutanen da suka zo suka ce manzon su bai isar musu da sako ba to maza Allah zai ba da shaida mu ma za mu daɗa ba da shaida a kansu cewa annabin ko manzon ya isar da sako saboda mun karanta a cikin alkur'ani kuma babu annabin da ya zo ya yi wa'azi da shirme ko ya kira a yi shirka da Allah ko a yi kafirci kowane annabi idan ya zo yakan ce a bauta wa Allah ke kada ila ilaha illallah wannan duka annabawan Allah da manzannin Allah sun yi ittifaki akan wannan amma shari'u ne suka bambanta to wannan kuma ba abu ne wanda yake za a shiga ciki a yi zurfi sosai ba don haka ina arsalna ka shahidan lalle mun aiko ka ka zamo mai shaida wa mubashiran kuma mun aiko ka ka zamo mai albishir ga waɗanda suka yi imani da kai kai musu albishir da samun gidan aljanna ko kuma Allah khawfun alaihim wala hum ba sa bakin ciki a duniya sa'annan kuma babu tsoro gare su a nan duniya babu bakin ciki tare da su ranar takin alkiyama ya za wanda ya riko da alkur'ani ya yi imani da manzon Allah idan ya yi biyayya wa Allah to Allah ba zai kunyatar da shi ba duniya da lahira amma ba mamaki Allah ya halaka da jarabawa za ka zance kana da imani amma talauci ya dame ka kana fama da talauci tafanen gidanka ma da kyar kake yi wata rana kana jin gara ma ka gudu ka bar ka koma ilugu wanda ba a jin ɗuriyanka kwata-kwata amma ƙarfin imani shi zai hana ka aikin himme shi zai hana ka tserewa saboda idan ka kama hanya ka gudu ka tafi inugu kai ba inugu ka je ba ko ina ne ka je ka bar matanka da 'ya'yanka wa zai nemo musu abinci wannan haƙƙi yana kanka ko da kana fita ba ka samu ka fita ɗin idan baka samu ba in ka dawo ka ba su hakuri in yaso idan an je lahira za a yi bincike auren nan da ka yi tsakani da Allah ne ko da ganganci ga wancan budurwa ka aura ka ga wancan bazaura ka auro eh ka je da kai aure ka je bokaru ka auro ka je dingi ka auro sannan kuma kana son ka rufe kofa kowace kuma sai Allah ya bata haihuwa kowace da ta zo sai ta haifi ya goma sha uku uku to goma sha uku ko da sau uku ne an samu talatin da nawa talatin da tara sannan kuma kowace akwai kanwanta wanda ta rakota eh in aka yi auren wannan sai a sake kawo ta replacement kenan bayan nan kuma ga waɗansu yanci rani 'ya'yan yan wato 'ya'ya na yan uwa su ma sun zo sun taru to wannan dole ya tambaye ka bayani ka je nemo cafane baka samo abincin da zaka ba su ba auren farko ka tsallake aure na biyu fa mai yiwa ka tsallake aure na uku ka tsallake to in ka tsallake duka shi kenan amma akwai gargaci kuma kai za ka yi bayani Allah ya kyauta wannan na buga misali ne saboda mutane suna da ire-iren waɗannan mutum za ka ga yana da matarsa guda ɗaya da 'ya'ya guda uku ko guda hudu bai kammala ba su haƙoƙinsu ba amma kuma sai ya je sake aure wuta kaga wannan randa da duk mala'iku suka tarke ka baka da bayani duk ba za ka iya tsallakewa ba amma idan ka gama da haƙƙin wato ita matan farko da 'ya'yanta to zai ka sake ji bugowa sai ka bari zuwa wani lokaci ka ga yayan da za a tara maka idan ka gama da su ko ka fi karfin wannan to sai ka sake jibgowa har karfe kofa tun da an ce fan kuma ma saba lakum min an wasu lasawar wa A wa ruba'a amma ta in ba ba ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika na Allah ta'ulu in ka gaba za a kai labari ba to ka zaya guda daya in Allah ya ba ta 'ya'ya ashirin to wannan kuma kaddara ce eh haka za ka yi ta fama amma dai ka zai a guda daya kan kai ta aurowa kana sakewa ko kai ta tara su suna tara maka yaya kai kuma ba za ka iya daukan haƙoƙinsu ba to ka tabbatar ranar tafin alkiyama za a yi maka tambaya kuma sai ka yi bayani don haka ya kiyaye wannan wa bashiran. maza Allah mai albishir ne Da waɗanda suka yi da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala suna da gidan aljanna wa nazira kuma lalle maza Allah mai gargadi ne ga waɗanda suka saba wa Allah subhanahu ta'ala suka saba wa suna da gidan wuta don haka su shiga taitayinsu shi yasa Allah ta'ala ya ce wa in min ummatin illa kala fiha nadhir babu wata al'umma face sai da mai gargadi ya raba ta cikin ta domin saboda kar a tara su a wuta su ce ba aiko musu mai gargadi ba to Allah ya aiko mai gargadi kuma ko da ma ba annabi ba ne yanzu masu wa'azi sun yawa da kowane yare za ka samu mai wa'azi saboda haka idan mutanen wannan kabila suka tafi lahira aka tarke su aka ce me yasa kuka yi kaza da kaza da kaza alhali saƙo ne suka ce mu ba mu sani ba to suke yi domin masu wa'azi sun yi yawa kuma waɗanda suka iya yare daban-daban wanda suke isar da sakonnin Allah subhanahu wataala to wannan suna da karfafa aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan aya sai ta zo kaman an yanke a cikin suratul azab mai Allah yake ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira sai ce wala tutil kafirin wal munafiqin wa da'adahum wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila to kaga a can an ambaci sifofin annabi guda nawa guda biyar a takaice kenan ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi to ai wannan ma sifa ce domin duk wanda Allah ya ce masa annabi to fa ya baki matsayi na musamman ya dara wa sauran mutane mutum ne amma kuma ya ɗara wa sauran saboda me saboda wahayin da ake yin masa ya Nabiyu, ina inna arsalnaka lalle mu ɗinna da mun aiko kai shahidan gaki anan mun samu shahidan wa mubashiran gaki anan wa mubashiran wa nadiran anan ma wa nadiran sai ya kara da cewa da'iyan ila Allah bi iznihi manzon Allah yana kira zuwa ga Allah da izinin Allah to amma wannan ya shiga karkashin bashiran wa nadira domin addawa ila Allah shine wanda za karantar da al'umma in ma dai in ma gargade wasu malamai kuma suka ce tunda aka ce wada'iyan ila Allah bi iznihi to akwai bambanci tsakaninsa da ainihin wa bashiran da wa nadiran wato maza Allah ya kira zuwa ga addinin Allah subhanahu ta'ala kuma ya karantar da al'umma wa sirajan munira lalle annabi fitila ce mai tsananin haske domin duk wanda ya rike manzon Allah to ba zai ga duhu ba duniya da lahira kuma duk wanda manzon Allah shine jagoransa nan ma ba zai ga duhu ba duniya da lahira saboda manzon Allah fitila ce mai tsananin haske wannan shi yake gwada duk sunnonin manzon Allah haske ne kuma kowace sunna ta manzon Allah in ka rike ka rike haske shine sirajan munira to an samu kari kenan to amma anan sai aka yi kimfida inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira sai Allah ya ce me litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'adhiruhu wa tuqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila aw taqra'a liyu'minu billahi wa rasulihi shahidan wa mubashiran wa ومبشرا Liyuminu biLlahi wa ورسوله ويؤذروه ويوقروه ويسبحوه بكرة واصيلا بل ما قراءة متواترة فما قوة قراءكما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتؤذذوه وتؤذروه وتؤذذوه من التعبير وتعززوه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا أما كتير أن قراءة شاذة أما كتير قراءة شاذة وهي تتي بتتك قائدو ديبا saboda haka ta saɓa ta sake hanya amma wadancan kira'o'i guda biyu da muka karanta su sun tabbata litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'adhiruhu billahi wa ويعذروه ويوقروه ويسبحوه بكرة واصيلا لتؤمنوا بالله ورسوله domin ku yi imani da Allah da manzonsa dalilin da ya sa Allah ya aiko manzon Allah kenan ku imani da Allah ku gane wane ne cancanta abauta masa ki kalai ba tare da yin kirka da shi ba wa rasulihi sannan kuyi imani da manzonsa cewa lallai Allah ne ya aiko shi tare da sako na musamman domin kada ku bi hanyar da bata dace ba idan aka ce li yu'minu billahi wa rasuli ana nufin bayin Allah mu'minai da muke ta ambaton su a can baya domin su yi imani da Allah da manzonsa wa yu'azziruhu kuma domin su girmama manzon Allah wa aziruhu domin ku girmama manzon Allah wa tuwaqiruhu domin ku ainihin karrama manzon Allah wai yuwaqiruhu domin su karrama manzon Allah wa yusabbihuhu domin su yi tasbihi wa Allah wa domin ku yi tasbihi wa Allah bukratan wa asila safi da marake saboda haka ya idan an duba waɗannan fi'ilai wato akwai bambanci lituminu billahi wa rasuli sanan an hada Allah tare da manzonsa domin ku yi imani da Allah da manzonsa to wato asiruhu wannan hu din nan wakilin sunan nawaye na manzo Allah saboda shi ne na karshe to shi kenan. mu je wato ruhu na manzon Allah wato ruhu na manzon Allah wato sabbihuhu shi ma na manzon Allah a'a bukuratan wa asila to ai idan ka ce wato sabbihuhu tasbihin ya koma wajen Allah subhanahu wataala to wato ruhu? bi ma'ana wata waƙirun laha eh to a ma maka ce a'a to sai karba abin gaba daya ina fata an gane lituminu billahi wa rasuli domin ku yi imani da Allah da manzonsa, wato aziruhu domin ku girmama Allah wato waqiruhu domin ku kiyaye Allah ku girmama shi, wato sabbihuhu domin ku yi tasbihi wa Allah bukratan wa asila safe da marace wannan fassara haka take na biyu litu'minu billahi wa rasuli domin ku yi imani da Allah da manzonsa wato ruhu domin ku girmama manzon Allah wato waqiruhu domin ku ainihin karrama manzon Allah wato sabbihu wannan kuma yafi karfin manzon Allah domin tasbihi na Allah ne saboda haka shi iya sa dole a koma wajen Allah amma dai abin wato wajen ka'ida idan aka ce za a je ka'ida ne na jera magana to wannan din ya saba wa ka'ida na jera magana da yake alkur'ani ne ba wanda ya sai gyara wannan ke yake gwada mana cewa kai ma an kaje ka da larabcin ka ake kana iya kwaba wani abu wato kana iya hada wani abu da wani abu kuma ka wuce inda an gane ki kenan amma wata sabbihu huma zalla ba a masa tasbihi amma da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa tusallu alaihi bukratan wa asila to ku yi masa salati wannan na manzo Allah ne to aziruhu na annabi ne to waqiruhu shi ma na annabi ne sannan tusallu alaihi bukratan wa asila shi ma na manzo Allah ne amma sai aka ce to aziruhu na annabi ne wato waqiruhu nan ma na annabi ne amma wato safihuhu to na Allah annabi ne bukratan wa asila shine tasbihi wa Allah safe da maraice ina ba ta gane fasara ta biyu kenan sai Allah ya ce innal ladina innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsihi ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ومن أوفى ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما wannan shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh